yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Halima Jimarauce da Jamila Kabiru Fage ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariyar Laraba goma sha 11 ga watan Fabrairu kuma shirin yau da gobe kuke saurare akan mitoci goma sha bakwai da 25 da talatin. kamar kowace laraba akwai labarin ɗan iya Dan iya dai bai ji daɗin ɗage zaɓe ba amma kuma daga ƙarshe ya fahimta yau ma isa lawa ikar na tafi da labarin ɗan iya cikin salon waƙar hausa yau ko me halima abdullahi ta tanadar mana hilin dahe-dahe leman ya citta ne a zauren matasa kuma madina dauda da ɗahiru da Bajida da Kabiru da Maryam za su karkare muhawararsu <clears throat> da kara jaddada shugabanci nagari da adalci. kowane addini muslim and christian babu addinin da bai nuna mana yadda za yi adalci a cikin shugabanci ba kun san cewa ɗage zaben da aka yi a najeriya wata dama ce ta samu musamman ma ga matasa a 'yan satuttuka da aka ƙara ɗin ai sai mutane kuma su yi amfani da wannan dama domin daɗa wayar da kan jama'a waɗanda kuma ba su karɓi katin zaɓe ba wannan zai zama kamar dama ce a gunsu za mu rufe da amsoshinku na tambayar mu ta jiya akan girka shugabanci nagari ta hanyar yin amfani da kafofin sadarwa na zamani. kamar saurare ɗan iya ma dai bai ji daɗin ɗage zaɓe ba, to amma kuma ya gane kuma ya rungumi ƙaddara. Ga dai Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya yau ma a cikin salon waƙar Hausa. Ganin ɗan iya zaune yau ya yi zugum, sa na ji zuciyata ta yi suƙum. Na ce ɗan iya mai ya faru ne na ganka yi wani tsam. Ya ce kai dai bari kawai sanarwa ce na ji ta kwatsam. cewa zaben da za a yi a wannan wata na Fabrairu yanzu kam an cilla shi har sai zuwa watannin maris da afrilu tukum shi yasa nake ganin wannan bindin-bindin na nuna akwai wasu masu son yin burum-burum saboda su ci gaba da mulki da ramdam na ce a to ai in haka ne ɗan iya kwantar da hankalinka dama ita siyasa ta gaji tanki in tanka kuma tun da hukumar zaɓe ce ta ce an ce mata ɓangaren tsaro akwai ɓaraka saboda haka ma dai jami'an tsaro na son yin wata haɗaka don tsarkake tsaka tsamin tsumbula kuwar tsaron da ƙasa ta afka, to ai sai mu yi haƙurin ganin ƙarin makonni shidan da suka ɗauka, a ƙarshe dai har ta kai ga mun ga ƙarshen duk wata turka-turka. Da jin haka sai na ga ɗan iya ya fara fara'a, ya ce to alhamdulillahi sai mu roƙi Allah ya ba mu sa'a, idan ya so in Allah ya kai mu ranar kaɗa ƙuri'a, mu tattari mu yi zaɓe cikin ƙana'a. ta yadda kowa zai hau layi cikin ɗa'a. Na ce, To, amin ɗan iya Allah ya nuna mana wannan rana, ya sa mu yi zaɓuɓɓuka cikin lumana, bayan an kammala zaɓen kowa ya zo don mu rungumi juna, idan ma akwai wata damuwa sai mu haɗu don mu tattauna, shi ma samu ƙasanmu ta shana. Masu saurare mun kawo ga filinmu na dafe-dafe ga Halima Abdullahi. Ina son zan yi mana leman ɗanyar citta ne ko kuma jinja wadda mutane na san suka fi sani. To abin da na tanada a yau shine wato ita ɗanyar cittar da leman tsami. Da fari dai na sami ɗanyar cittata na goge bayanta sabida gashi kamar ni da ike ina ganinta wannan yar danya-danyar fatar ina son in yi kokari yanda zan ciccire ta daga baya sabida haka sai na yi amfani da yar karamar wuka to bayan na goge ita wannan danya cittata na ajiye ta gefe son same ta in wanke ta tas da ruwa bayan na wanke ta tawanku zan samu ko turmi in daka ta a ciki yadda za ta taku ko kuma irin injin markaɗe ɗin nan ɗan ƙarami wato blender zan iya markaɗa ta a ciki ko kuma a gungo ga kuɓewa greta kenan shi ma duk zan iya amfani da shi bukata ta dai in ga wannan cittar ta markaɗe to bayan na riga na gama markaɗa cittata zan kuma sami wani mazubi mai kyau zan yi amfani da ludayi yanzu to yanzu dai gashi na samu na ƙara mummurje cittan nan tawa sosai sosai sai in samu kyalle mai kyau irin wanda ake yin tatar koko da shi in tace wannan citta tawa in matse ta da kyau akalla a ce ina matsewa ina zuba ruwa a ce akalla in matse so biyu ko so uku idan na gama wannan shi ma ɗanyen citta ba tsada ne da ita ba leman tsami ma ba tsada ne da shi ba sai dai kuma babban amfanin da yake da shi a jiki za a duba to yanzu dai gashi na matse wannan citta na zuba leman tsami na a ciki iya daidai yanda nake bukata shi ma shi ke nan kin gama leman cittaki abu na ƙarshe da zaki yi amfani da shi zaki iya yin amfani da zuma a wannan leman citta ko kuma dafaffen sukari shi ma za ki iya yi da shi yanda za a zuba daidai ya ba da ɗanɗano wannan kuma shi ma uwar gida za a iya tarbar baƙi za a iya sha gaba ɗaya har yaran gida sannan kuma shi ma mai gida idan an kawo mishi abinci duk zai iya amfani da shi sai in ce uwar gida da fatan za a ci gaba da kulawa. Allah kina na ga kina murmushi ne ai ina son wannan wannan um, wannan cittar yanzu baya ma yanzu lokacin sanyi gaskiya wannan sanyi da ake mana ba gaskiya sosai sosai yau wato mun zo gabar mu ta zauren matasa kuma ga madina da dahiru da bijida da kabiru da maryam za su karkare muhawararsu da saƙonsu na ƙara jaddada mahimmancin samar da shugabanci na gari zamanin sai na umar alƙara masa yadda wato akwai wani abu da ya taɓa faruwa tsakaninsa da ɗansa akwai kuɗi da akan bayar na albashi haka kamar a gwamnati yana kan ainihin wato halifanci an ba wa ɗansa ɗari misali dirhami ɗari da hamsin sai ke tambaya ya babana me yasa wani aka ba shi dirhami ɗari uku ni kuma ke man ɗari da hamsin sai ce to ai wani ya je yakin badar kai ko baka je ba kin ga gashi ɗansa ne na cikin sa eh, shine halifa eh ice amma shi eh, ne shugaban kasa shine shugaban kasa yace a eh. wani yana da mukami da ya huce naka saboda haka aka yi masa haka to kin ga da za a bi wato iri irin waɗannan abubuwa na tuna wannan magana ne saboda yanzu na ga akwai wani fim da aka shirya mutane da dama yanzu suna kallon sa na sayyidina umar saboda an hada duniya malamai sun zauna an yi kokari an har hada irin kamar exali irin abin da ya faru a mulkin sa kuma an ɗauko tarihinsa tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ta tarihin aka yi fim din sosai gashi nan sirri da yawa to wannan abin da mutane suke ta kallo ana kallon sa ana ta sha'awa amma sha'awa ta ki shiga ciki ya kamata a ce da da aka kalla sai a koya yau wato sai zama ishara cewa eh, da cewa ga misali yanzu a ce kamar yadda biji da ya faɗi ɗazu ni ina da digiri har hudu mm-hmm. ko na yi karatun jami'a na yi digirin farko na yi digiri na biyu masters na yi na uku shine doctorate to a ce ina da digirorin nan duka guda uku mm. na kuma ce ni yanzu aikin rediyo zan yi kila albashi na dubu ɗari ko mm. maryam tana aikin kila likita kila albashinta ita ma bai kai dubu ɗari ba mm. kuma ita ma mai digiri uku mm. saboda haka a takaice a nan na fahimci bayanin masu ayyuka da ke taɓa rayukan mutane ya zama an fi biyan su to ai su ne umda al'umma kuma ɗore-ɗoren eh. ayyuka wasu eh. ayyukansu sun fi yawa mm. Zaka samu a wanda yana da ayyuka da yawa ya kamata a ce an bashi abin da za a bashi mai yawa amma sai ki gaba shi da shi to wannan yanzu kamar wannan da ana ganin wannan wannan zai canza zai canza ra'ayin matasa in aka yi haka zai iya musamman masu shiga siyasa zai taimaka na tuna kuma a hankali mai yiwa ya canza gaba ɗaya ko da dai shine darajar malami mm. malami yana da daraja a ko ina malami ya fita ko a society inda ake gani malami ana ganin shi da daraja ana biyan shi malami a ce tica da kowane tica yawancin makarantu ana ganin shi shine mafi daraja ana ganin shi idan biya kuma gida ma yawancin malamai kowane in ka dauki kanka wai zaka yi titin ana gani kai ne you are the most intelligent kai ne kafi ilimi mm. kai ne kuma kafi adalci kai ne kuma kafi kula da mutane mm. so biyan can yana yawa amma yau in an yi maganar malami ai malami aka ce in ka rasa aikin yi shine ka fi eh. to ai ko aure kake nema yin zajiya an ce ka je nema aure aka ce me ake sa aka ce malam makaranta ne malam makaranta zan ba yata to idan an koma da idan an koma da an ce wanda a da aka ce malam makarantar ne tsima iyayen yara suke su bashi domin sun san me tarbiyya ne idan dai an koma da an ce za biya malami haka za biya likitoci haka zai canja zai taimako a canja rayuwar mutane kuma haka kamar inda malai faɗa kin gane ko kwaliti na shugaba da yadda ake so shugabanni su dinga rike eh, al'umma tasu kisa ta sayi na umarin da aka taba bayarwa akwai sanda akuya ce ta tsinke daga jikin inda aka daure ta ta fita a guje aka gan shi ya biyo ta a guje akuyan nan yana kokarin ya kama ta suka ce ya amirul mu'minin ya kake bin akuya kake guduwa ka kai kaji kai tuntube ice ta wani bawan Allah ce ta kwance na biyo ta a gujen kamo ta mai da ita inda ta kwance don kar a alƙiyama Allah ya tambaye ni yaya aka yi hakkin wani ya salwanta ni kuma ina shugabancinsa oh. saboda haka kowane addini muslim and christian babu addinin da bai nuna mana yadda za a yi adalci a cikin shugabanci ba babu kuma addini daga cikin musulmi da na kirista da ya nuna shugaba ya yi rashin adalci ko ya yi zalunci ko kuma irin wannan haram banyan da ake a kwashi kuɗi na fitar hankali babu addinin da ya nuna a wannan to duk shugaban da yake riko da addininsa za ki same shi mai kulawa da gaske mun san kisa annabi isa yadda ya zauna mun san kisa eh, ma'aikin allah sallallahu alaihi yanayin yadda ya tafi da rayuwarsa da shi da sabonsa. saboda haka annabawan allah na gaba kiɗe da allah ya turo su da addinan nan ba wanda ya nuna cewar ai mulki don wai duniya tana da zaki ɗaci ne su a wajen su ma saboda kowa ya san shugabanci abu ne mai nauyi to amma mu yanzu neman mulkin ake yi ta kowace hanya to babban abin da ni nake so in yi magana anan matasa idan muka tsaya aka tsaya aka tsayi da hankali wallahi la'azimu aka gyara aka dinga duba cancanta duk mutumin da ya zo maka da rashin adalci kai ka sani rashin gaskiya ya kamata ka gane a tsaya a gane daga karshe sai ki ga an zo an samu new generation matasan nan dai da ake ki marasa gatan nan marasa galiyo nan nan ubangiji ya fara wannan akwai mutanen da sun zo sun shiga mulki ba su da naira goma in ka tambaye su ya aka kai dama ka tsaya akwai shugaban da na sani ya tsaya takara ta wani babba kujera san da ya tsaya takara duk wanda aka ce wani ya fito takara ka zaki ji an bushe da dariya <laughs> ba shi da komai shi kuma an ka tambaye shi me ka dogara da shi har da zaka fito wannan kujera da ka san ta bu ka sai ce Allah kuma yana ci kuma wallahi sai da ci sai da ci sai kuma da shekara takwas akan kujeras to kin gane ko a lokacin kuma su matasan a lokacin matasan sun zaɓi wannan mutumin dan bai da abin da zai basu dan bana manta daga cikin daraktocin kamfen sa akwai wanda duk lokacin da aka je aka dawo aka kamfen sai shi wannan dan takarar sai ya ce mi mi mi annabi salati mi fatiha sai dan wannan da ya darakta rannan da ya gaji sai ya mutanen sa, gaskiya ni na gaji da wannan fatiya da salati <laughs> fatiya za mu dinga ci da salati ga mutane can suna ba da dubu dari, dubu dari biyu me yasa ba mu ta gurin su ba sai tafi gurin ce suka bashi darakta na kamfen aka ta bashi kuɗi masu kuɗi masu kuɗi dari, dari biyu dari, dari. amma wannan da ya dogara da Allah wannan dogaran da ya da Allah sai Allah ya tara masa tarin ƙuri'un da bai san da su ba kuma ya zo ya ci wannan kujeras To to mu bai wa eh, matasan Najeriya shawara yanzu mu karkara shirin eh, saboda mu dora kuma nan gaba. Mm. Biji da mu fara da kai. Shawaran da zan ba ma matasa shine a zabi na gari a bar in mutum ya zo wai zai saye mu in ka ki mutum ka kishi da kayansa kar ma ka karba da shike mu muna wa'azi muna gaya ma mutane a yi abun da littafi mai sarki ya faɗa so kar ma ka karba ka ce wai zaka zaɓi wani ka kisa ka barsa da kayansa kuma ka gaya masa domin matsalan da wata rana mukan samu idan mutum ya tashi sai mu ce muna bayanka muna bayanka ko a gefe dai sai mu ce ba ma bayansa kuma mun san cewa mutumin nan baya kirki fa sai mu ce eh muna bayansa sai a ta hura masa wuta to wannan ma yaudara ne wannan ma Allah ubangiji baya so in mutum baya yi abun da baya da kyau ka gaya mishi a fiskansa in ya so ya kika ka ce abun da kake ba baya da kyau kuma ba zan mu zabe ka ba wanda ya kamata a zaba a zabe shi Allah ne yake bayar da mulki a yadda mu yi zaɓe mu ci gaba da addu'a Allah ya bamu nagari Allah ya taimaka mana kuma Allah kuma ya sa a gama siyasa lafiya a zaɓe nagari kuma dai yadda ya faɗa ɗin da duk shi ɗin ne da mu tsaya kan gaskiya matasa su dage su zaɓi wanda ya kamata ɗin wanda ya cancanta kuma mu bi da addu'a cewa dai Allah ya zaɓa mana nagari gaba ɗaya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya mm. zaɓen na a yi shi lafiya a gama shi lafiya duk mutum na gari abin da zai faɗa kenan zaɓe muna roƙon matasa su tsaya su mai da hankalinsu kar a yi amfani da ku wajen kuɗi a sa ku cutar da kanku ko ku cutar da wani idan ka cutar da wani ka cutar da kanka idan ka cutar da wani ka cutar da kanka saboda haka kar a yi amfani da kai ta kowace hanya ko da da baki ne bakan magana a sa ka gaya wani bakan magana kar ka yi idan ka yi wannan ka tuna akwai ranar ƙin dillanci domin ko a nan duniya ka tsira a lahira ba za ka tsira ba saboda haka duk abin da zamu mu ji tsoron Allah mu sa Allah a zuciyarmu duk abin da zaman lafiya bai kawo shi ba tashi hankali ba zai ba da shi ba saboda haka mu tsaya mu yi zaɓe cikin lafiya da kwanciya, hankali da lumana kuma Allah ya bamu lafiya da zama lafiya a Najeriya. Kabiru hakika kafin na ce matasa su yi haƙuri zan ɗan faɗi wani abu guda ɗaya ba a jima da kai hari a masallaci a Kano ba wannan lokacin ba wanda bai zaci cewa jihar Kano za ta rikice a ta faɗa ba amma kaga abin da matasa suka yi cewa gashi an kawo harin ana zaton za a rigima wa shigari ko a ranar sai aka ji shiru to wannan shi ya kamata matasa su yau ka ji masallacin ka tarar matasa ne ko ina sun tsaya tun daga kan kowace hanya sun tsare suna binciken waɗanda za su abu to wannan a gurin zaben ma haka ya kamata a ce sun yi saɓanin su rigimar su tsaya su kare kansu a zo a yi abin a tsari kasance in an ga mugu ya shigo su su tona shi masu ce wannan mugu ne kaga idan suka yi haka sai a yi zaben wanda ya cancanta a zaɓe shi lami lafiya lau kuma a kidaya lafiya lau ba a tada rigima ba wannan shi kamata matasa su yi kokari su samu su kwantar da su a ciki to malamai a nan za mu dasa aya baya ga dukkan shawarwari da aka bada a wannan shiri na yau da gobe da yau ya tattauna rawar da matasa za su taka a zaben najeriya akwai jawabai da suka nuna cewa in har an rage yawan kudade da ake biyan masu mukamin siyasa to zai rage wa matasa kwaɗayi zai kuma tabbatar da cewa an samu shugabanni masu adalci da za su tafiyar da abubuwa yadda za a samu ci gaba to shirin yau da gobe kenan a madadin ɗahiru sabi'u gambo da bijida adamu malik da kuma maryam bagudu sai kuma Malam Kabir bakin zuwo. A madadinsu duka, ni Madina Dauda da na ja ragamar shirin nake cewa a kasance lafiya. san cewa ɗage zaben da aka yi a Najeriya ba wani abin ɓacin rai ba ne, wata dama ce ta samu, musamman ga matasa. Ga barista Amina Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard da bayani. Uh, na farko dai shi wannan labarin ɗaga zaɓe da aka yi abu ne da mutane da yawa ba su ji daɗinsa ba kuma suna ganin dalilan da aka bayar ba su gamsar ba amma kirana ga matasa da kuma gaba ɗaya 'yan najeriya shine a matsayinmu na 'yan ƙasa masu bin doka ana ganin wannan duk da cewa abu ne da ba a ji daɗinsa ba kar mu bari a yi amfani da shi domin a kawo hargitsi ko tashin hankali idan kamar yadda jama'a suke faɗa burin waɗanda suke wani abin shine saboda a jinkirta zaɓe ko kuma kar a ba wa mutane damar su yi zaɓe ina ganin ai sai mutane kuma su yi amfani da wannan dama a 'yan satuttuka da aka ƙara ɗin domin daɗa wayar da kan jama'a waɗanda kuma ba su karbi katin zaɓe ba wannan zai zama kamar dama ce a gunsu da za su je su karɓi katin zaɓe su zauna cikin shiri domin idan ranar zaɓe ta zo su fito su kaɗa ƙuri'a su kar mu bari wani abu ya kashe mana jiki kar mu bari wani abu ya kawo tashin hankali mahukunta a najeriya ya kamata kuma su fahimta cewa jama'a idan su ya bude kan su ya waye ba za a yi amfani da jami'an tsaro ko kuma hukunci irin wannan domin a hana jama'a fitowa su kaɗa ƙuri'arsu ba. a me kamata matasa su yi a ina ganin matakin farko dai shine a guji hargitsi a guji tashin hankali makasudin yawancin masu waɗannan hukunci shine su tsokale su su fito su yi tarzoma demokradiyyar da ake ita ma gaba daya a yi a fasa kowa ya rasa wannan ba ma fatan hakan nan ya faru shi yasa muke kira da matasa da su fahimta cewa babban gudumawa da mutum zai iya bayarwa shine ya mallaki katin zaɓe idan ranar zaɓe ta fito kuma a yi haƙuri a fito a bulayi ka zaɓi ɗan takaranka da kake so abin da hukumar zaɓe ta yi ita kaɗai ke da hurumi ita kaɗai ke da damar sa ranar zaɓe ita ke da damar yin ayyukan zaɓe ashe abin da ya faru mu ba ta goyon baya wajen ganin cewa ta aiwatar da aikinta a nan ne kuma ina ganin su waɗanda ke gwamnati da ya kamata su fahimta cewa ba daidai ba ne duniya tana kallon su 'yan najeriya suna kallon su a fito a yi amfani da eh, jami'an tsaro ko kuma a yi amfani da rashin tsaro a ce za a hana mutane yin zaɓe hakan nan ɗin ya ci karo da tsarin kundin mulkin najeriya kuma ya ci karo da irin eh, abin da ake tsammanin su jama'an tsaro za su yi ah, su jama'an tsaro ba a tunanin za su shiga harkar da ya shafi siyasa ya saba wa irin eh, dokokin aikinsu cikin su kuma akwai matasa su ma kuskure ya yi amfani da jami'an tsaro wajen cin zarafin yan arawa ko kuma wajen eh, ganin cewa an cimma wata manufa ta siyasa wanda ba ita ce ba ashe kiran ga su kansu jami'an tsaro shine su fahimta su ji tsoron Allah su bi dokokin aikin su da zamanto cewa sun yi gaskiya idan ba mu manta ba a lokacin daga wannan zaɓe ƙasashe kamar amurka kamar birtaniya kamar kanada sun fito sun nuna rashin jin daɗinsu domin suna ganin kamar kawai ana fakewa ne da harkar rashin tsaro domin a cimma wata manufa ta siyasa to a mahukunta a najeriya su sani a duniya tana kallon su matasan najeriya suna kallon su kuma muna da kundin tsarin mulki muna da dokoki fatar mu shine abu wa'annan dokoki mu za mu bi doka za mu kuma tabbatar cewa an gudanar da zaɓe cikin sahihanci da kuma cikin lumana amma gwamnati ta guji yin amfani da jami'an tsaro da sojoji wajen gallazawa jama'a ko kuma wajen cimma manufofi na siyasa eh, abin da ya kamata matasa su fahimta shine a suna da gudumawa mai girma da za su iya bayarwa wajen kawo canji a Najeriya. Kuma idan muka duba za mu ga yau shekara da shekaru fiye da shekara sha biyar ana mulkin demokradiyya a Najeriya kuma bai wani haifar da wani abin kirki ga su matasa ba. a wannan dama ce da ta zo da za su fito su zaɓi shugabanni na kwarai daga kan kansila har kan shugaban ƙasa waɗanda za su kare musu haƙƙinsu waɗanda za su wakilce su waɗanda kuma za su samar musu aikin yi da ilimi na kwarai to kaga eh, ashe idan har haka ne waɗanda suka eh, tauye musu haƙƙi a baya za su yi iya ƙoƙarin su ga cewa ba su ba su damar da za su fito su kada ƙuri'a ba kuma ba su ba su damar da za su zaɓi shugabanni na gari ba. Kone kone cikin ƙasa ta da tanzo mara ƙasa wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya wani guha rayuwa jama'a na yi tambaya ku banaga gada an kayo Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshinku na tambayar mu ta jiya game da girka tsarin shugabanci na gari ta hanyar yin amfani da kahohin sadarwa na zamani. Muryar Amurka Assalamu alaikum, ni ne mai suna Alex O. Aja. Ana iya girka shugabanci na gari da kahohin sadarwa na zamani ta wajen tona asirin miyagun mutane masu neman mulki. wurin zaɓe a ɗauki hoton masu sata akwati a kuma gane wani ɗan takara yake wa aiki a tura intanet duk duniya su gani. sai nura yahaya ya ce hakika hanyar sadarwa tana da amfani sosai amma a ƙasashen da suka ci gaba abin mamaki a ƙasarmu najeriya kowa yana rubuta abin da ya ga dama zage-zage da aibanta shugabanninmu da sauran mutane maimakon muna bayyana manufar shugabanninmu na gari. sauran shugabannin ma kaga sai su kwaikwaya. To a gaskiya inda aka ci gaba ana yada irin wannan manuhar kuma tana kaiwa ga nasara, amma idan ka zo ƙasa ta Najeriya irin wannan ci gaba babu shi, don idan ka duba matasan ba kowa ba ne yake iya riƙe waya domin talauciya mana katutu a wannan ƙasar. Babban gurinmu shine Allah ya kawo mana shugaba wanda zai cire mu daga wannan ƙangi da ya addabe mu na rashin ilimi, talauci uwa uba rashin kwanciyar hankali sako daga abba ga na umar sai kuma muhammad ibrahim ya ce wannan ba abin mamaki ba ne don an yi haka don komai na tafiya da zamani ne wannan turo sako da muke yana ɗaya daga cikin alamun haka don ba mu ganin ku gaskiya shine mafita a ko'ina za a iya yin amfani da kahohin sadarwa idan an ba ɓangaren sadarwa cikakken 'yanci a riƙa wayar da kan jama'a a akan 'yancinsu na 'yan ƙasa a ƙarfafa ci gaban ilimi musamman arewacin najeriya in shugabannin suka kasa kawo ci gaba ga al'ummarsu saboda mafi yawan ba a kan cancanta ake su ba saƙo daga adam abdulkadir nasir muhammad bafayo ya ce ba wa talakawa damar tsoma baki a harkar gwamnati ta hanyar haɗakar da jama'a wajen yi wa shugabanni biyayya da su ma shugabanni su dinga tausaya wa al'ummarsu saƙo daga muhammad kabir jamila kin san wani abu hmm. da na lura da shi wannan shiri na yau da gobe an kirkiro shi ne takana saboda mata da matasa gaskiya amma kin ga matasa suna ba mu gudunmawa amma matsalar da ko ba matsala ba dai amma muna kamar mun lura da mata ko ba sa sauraron rediyo ne ko ba ruwansu da abin da ke faruwa ne har yanzu dai za ki ga cikin amsoshi da muke samu ɗari biyu ko ɗari uku duka matasa samari ne ke yi amma ba mata. Yawwa. Gaskiya tambayar mu muna son mu sani wai yaya ne ko mata ba sa sauraron shirin yau da gobe ne domin muna yin wasu abubuwan ma domin su ta Kano. Sosai kuma ni kamar har yanzu iyayen iyayenmu mata duk inda za su da rediyon su da kakannin suka saurari su saurare mu duk wata tashar duniyan nan suna saurari gaskiya to mata kalubalen ku yau to jamila mun kawo ƙarshen shirinmu na wannan rana amma kahin nan mecece tambayar mu ta yau so gobe tambayar mu a tambayar ta yau ita ce a ganin ku muna so mu ji wace illa shaye-shayen miyagun kwayoyi masu samaye da hargitsa kwakwalwa ke yi wa al'umma muna so mu ji daga gare ku za ku iya rubuto mana ta facebook da kuma whatsapp kin san wannan matsala ta shaye-shaye ba wa matasa kawai ba kuma ba maza ba da maza aka sani amma yanzu kin ga mata har da matan aure har da matan aure gaskiya To baki ɗaya dai ƙarshen wannan shiri namu kenan kuma Allah ya sa kun ji daɗin shi kuma kun hwana sai gobe Alhamis da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin na yau da gobe. Kuma a gobe idan Allah ya kai mu za mu gayyato wani masani na kiwon lahiya domin mu tattauna akan wannan matsala ta shaye-shayen abubuwan samaye da hargitsa kwakwalwa. da ke addabar matasan mu maza da mata a wannan zamani kuma idan kuna tuni a goban muna buɗe wayar mu ta wayar talho ku kirawo kai tsaye ku sa baki a cikin tattaunawa tamu ko kuma ku yi wa mu ko mu ta wannan rana tambaya. sai dai goben da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya jagoranci shirin kuma ya ba da umarni farra girma ta farra da injiniyan mu Mr. Voitech zanga-zanga ni ce halima jumrau daga nan birnin washington dc ke sallama da ku ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.